أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بيحك أهوام السورار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سعدوا أولي شيء نام من البركة الشرم آه، في قرن آه، أزمة رمضان ودوش كرنتا باب الأزم أشكل لك بالتالي أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالم في مذهب الحب الإمام مالك نا ما لدي السيد محمد البشار أن لا يتأثر رحمه جاء من بياني عندما لم يكن بياني dangane da nau'uka na kasara duk mutumin da ya yi ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da ya ambata to a mazhabar malikiya kasara ta hau kan wannan mutumin muka ce cikin abubuwan nan da ya ambata abu guda ɗaya ne kusar akwai ijma'in malamai a kai shi ne duk wanda ya karya azumansa ta hanyar saduwa to wannan mun faɗi abubuwa guda biyar da suka hau kansa wanda wajibi ne ya yi su ah, in an ce kafara na azumi to banda wannan kafaran dole azumin wannan ranar ma za a rama shi don haka wa kamsatun fi amriha tukaffiru ma'ana tukaffaru ma alqada kuma shi ma wannan kamar yadda na taɓa faɗa a baya abu ne wanda malamai kusan sun yi ijma'i a kai babu sabani in ba wani shirzu da waɗansu malamai suke ambata ba to baitatin da ya faɗi nau'uka na kafara a cikinsu su ne kamar haka yake cewa wahiya ala in ma adda 60 miskinan li mudda aw sama wala an nasaqa A mu'minan rifqan saliman a'taqa wato yana cewa ita kafara ana yin ta ne a nau'o'i guda uku wato kafaran azumin watan ramadan kala-kala ne har guda uku kuma ana yin su ne bisa zaɓi su ne ciyar da miskinai guda sittin. ta yadda kowane miskini za a bashi muddun nabi guda ɗaya na abinci na biyu yin azumin wata biyu a jere na uku yanta bawa mumini wadda yake ya kubata daga kowane nau'i na aibu ko wani alkawari na 'yantarwa tsakaninsa da wani wato wanda ke dai cikakken bawa to malamin yana cewa alal takhir su wannan fara din menene hujja a kansu hujja a kansu dai kamar yadda muka faɗa shine hadisi nan na salama eh, ibnu sakhar al-bayadi radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi يتولي في هل تجد رقبة تحققها شن ذاك هي سام بيوة قوية ذاك أنت قال لا يشي آآ قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين تذاك هي أزم وتنمي قدابي وأجيري قال لا يشي يا بعض فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا النبي قال شينا زوني أبو هريرة شوى منا زوني في أكاكام عنه صلى الله عليه وسلم وكاشي داره آه، أبنا كنجي aka kawo da wato ainihin dabino a ciki sai annabi ya ce ina wannan da yazo yana tambaya fa qala ana yace ni annabi sallallahu alaihi wasallam shi khudha fa tasaddaq bi ka dauki wannan ka je kai sadaka da shi fa qala rajulu zuwa karshe ma'ana wannan abin da na karanta shine dalili na waɗannan nau'uka guda uku na kafara kuma su waɗannan guda uku ɗin mahallu ijma'in ne malamai ba sa saɓani dangane da cewa su ne ababen da ake yin kafara da su a watan ramadan to anan malam sai ce wa hiya ala takhyiri anan suna saɓani shin wannan khisal na kafara ko anwa na kafara أنا ينصني على الترتيب وعلى التخير إذا أنت على الترتيب معناه أبدا الجير لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو أن حديثه نفرقه شيني أنت ويا سيئم متم بذي إيه أنت ويا با كو bai samu wuyar da zai yanta ba sannan zai je na biyu ɗan sai shi ma wannan ba zai yiwu ba ba zai iya ba saboda wani dalili to daga nan shi ne ciyar da wato ainihin miskinai guda sittin idan muka ce alar tartib to wannan shi ne tartibin da ya zo a galibin riwayoyi na wannan hadisi na salama ibn sakhar al-bayabi radiyallahu anhu waɗansu malamai kamar malaman wa'annan mazhabar malikiya suna ganin cewa ala takhir wato mutum yana da zaɓi ya zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan ya yi wato ko da zai iya ciyarwa zai iya ‘yan tabawa yana iya zaɓi ya ciyar da miskina ko da zai iya ciyar da ko da zai iya azumin watanni guda biyu yana iya ya zaɓi ciyar da eh, miskinai shine abin da ke nufi da cewa wa hiya ala to anan mai sa malaman mazhabar malikiya suka tafi cewa wa hiya ala takhir shine hadisin nan da na karanta mana wadda ke cikin sahih muslim imam malik ma ya rawaito toshi? hadisin abu hurairah dai cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama امر رجلا افطر في رمضان ان يعتق رقبه او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا النبي صلى الله عليه وسلم يا يوم مرمي مولمتم وديك هل يا ازمنت رمضان شوى يا انت ويا خو يا ازمن وتنين بيو خو يا تشيردا مسكيني ولا ستين سي سوكتشي annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da au kuma lafazin au ita take bayar da zabi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wajen kafarar rantsuwa la yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كاد الله من جنسك كجواب ك ف ا ان كخيم شيني كوي كذا كو كذا كو كذا كنا وشينينا جزادي وحكى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا والله سوف يشتموه wannan shi dalilin mu na cewa mutum yana da zaɓi su ko jumhurin malamai suna ganin cewa alattartib ne dalilin su kuwa shine cewa wannan hadisi na salama ibnu sakar al galibin lafazan da suka zo da shi a cikin bukhari da muslim da sauran littattafai da suka rawaito wannan hadisin an bayar da zaɓi an yi shi ne alat tartib ga shi annabi ya ce hal taji da raqabatan ya ce hal tastati'u an tasuma shahrayn da ya ce masa na farkon ya ce la ba zai iya ba sannan ya kai shi na biyu na biyun ma da ya ce ba zai iya ba sannan ya kyale shi da aka kawo masa abin da zai yi a yi sadaka da shi sai ya bashi ya ce a yi sadaka da shi ma'ana in ba zai iya ba sai wannan to wannan magana na juhurin malamai ya fitowa fili kuma eh, shi ne abinda da dama daga cikin malamai suke rinjayarwa to a ƙarƙashin wannan akwai wata matsala baya halarta mutum yaki wannan jerin ko kuma zaɓi da malaman malikiya suka tafi a kai ma'ana mutum kawai ya ɗauki guda ɗaya da shi shi ne irin kafarar da shi zai yi ko ko malami a yi masa tambaya a madadin ya faɗi alastarti ɗin nan ko kuma ya faɗi alas ta inda malaman mazhabar malikiya suke bayar da fatawa sai kawai ya faɗi abu guda ɗaya idan ya yi haka <clears throat> to ya saba ma wannan tartibi ya saba ma wannan hadisi yayi abinda malamai suke kira alqiyasu ma'an nas wannan kuma shine sunan yankansa alqiyasul fasid wato bataccen kiyasi kai kiyasi alhali akwai nafsi malamai suna bayar da misalin qiyasul fasid ga fatawan wani malami babban malami ne alhassab cikin mawahibul jalil sharhinsa na muktasar khalil ya faɗi shi wannan malamin shi yahya ibn yahya allaifi shi ya bayar da fatawa masarki al'amir abdurrahman da wannan sarkin ya yi katobara ya sadu da baiwarsa da watan ramadan sai ya nemi fatawan malamai me a kansa shi kenan yahya ibn yahya laifi kawai sai bayar da fatawa ya ce fatawar ita ce za ka yi azumin kwana 60 mana za ka yi azumin wata biyu a jere sai kamun shuka da malamai suka tambaye shi bayan sun fita daga majalisar sarki mai yasa kai wannan fatawa alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da abin ne sa tartibi kuma abin da ya fara ambata shine dan tauya ba yin azumi ba sai shi to ai shi wannan sarki ne yana da bayi da yawa idan na bashi fatawar cewa ya yanta bayi to kullum ma in ya ga dama zai keta hajjin watan ramadan zai eh, saduwa da baiwa sai yanta amma idan na ce masa yi azumin nan zai ji zai ɗanɗani wahalan azumi zai kula ba zai take iyakar Allah da wasu sarki ba to ma'ana shi ya lura da maslahan wannan mutumin ne shi shi kadai azumi wannan maslahar ce ita kadai amma ɗan ta baiwa kuwa maslaha ce ta gama gari maslaha ce ta musulunci Allah madaukakin sarki baya son wani ya zauna a cikin kangi na bauta falak ta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba babu wani addini da yi kokarin ba mutane yanci na rayuwarsu da yanci na zance da yanci na zaben addini da yanci na yin addini kamar musulunci shi yasa الحطابي كتشوى القاضي عياض يقضي الشوى وأجمع العلماء على فساده كو على بطلانه وانا فتوى تاسع malamai sun ijma'i akan cewa wannan kuskure saboda ya ci karo karara da nassi na baban kasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk zance da ya ce karo karara da zancen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da imam malik ya faɗa to ku yi wurgi da wannan zancen kuma ka shi da ƙasa to wannan kenan allah madaukakin sarki ya shar'anta yin kafara ne ala tartib wanda shine maganar da ya fi rinjaye ko ala takhiyar wanda shine fatawa na mazhabar malikiyar to abubuwan guda uku ne sai malam ya fara bayani da abu na farko shine ciyar da miskinai guda sittin. idan aka ce miskini ana nufin talaka wadda bai da wadata duk mutumin da ba shi da abinda zai ya fitar da zakka da shi sunansa miskini duk mutumin da ba shi da abin da zai iya ciyar da iyalinsa gwargwadon shekara guda wannan miskini ne duk mutumin da bai da sana'a wanda zai kare mutuncinsa da shi sana'ar da za ta hana shi bara sana'ar da za ta hana shi maula sana'ar da za ta hana shi sana'ar yan ina kwana ina wuni an fito lafiya to wannan sunansa talaka idan aka ce almiskin aka yi shiru to alfaqir ya shiga ciki idan aka hada su ne sai malamai shi kokarin bambanta tsakaninsu anan kuma suna saɓani wanne ne ya fi tsananin bukata shi almiski ko alfaqir da dama suna cewa AlFaqir ya fi kyawun hali akan almiskin almiskin shine wanda saboda tsananin talauci zai ma iya fita domin iya nema amma shi AlFaqir zai iya fita idan ma mai Isfani ne ba za ku iya gane cewa ba shi bishi ba to almuhim talaka to irin wannan talaka din ake so mutum ya ciyar da guda sittin. wannan guda 60 din guda 60 yadda ka ji haka ake nufi ba ya ba mutum ɗai abinci na kwana 60 ba kai malam malhar malikiya suna ganin ma cewa zai ba su ne a kwanaki 60 ma'ana a kowace rana zai ciyar. Taban, idan muka ɗauki zahirin hadisin السلام عليكم أه، أه، أه، حديث النبي من ذكر هذه حديث سلمة ابن صخر البياضي النبي صلى الله عليه وسلم يشيل شيء خذه فتصدق به أو أنت حديث كما أو يطعم ستين مسكينا يشيد يعني مسكينا قد ستين كوي بفدي أو نراني كوبا kuma ya zo sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mai masa hidima anas ibn malik radiyallahu anhu cewa da girma ya tara miskinai a gidansa ya ciyar da su abinci na wata guda saboda haka babu tsaurarawa a wannan ya halasta mutum ya bayar da abincin nan ma miskinan nan guda 60 a lokaci guda kamar yadda ya halatta ya ba su a kowane rana ya ba miskini guda abinda kawai ba zai yiwu ba wanda ne mazhabar jumhurin malamai shi ne cewa ba zai yiwu ba ka ba mutum daya na waɗannan eh, abin nan kwanaki 60 eh, ba za ka ba mutum ɗaya ba har na kwanaki 60 kuma ba za ka ba mutum ɗaya ba abin da zai ishi na kwana sittin a rana guda ka ce tafi shi kenan kayi fara. a a to wannan dangane da wannan kenan to me yasa ya kaddamar da ambatan wannan tunda ya ce ala takhir ne to ai da sai kawo shi a jerin da aka ambata a cikin hadisin salama ibn sakhr al-bayawi to abin da yasa ya kaddamar da wannan saboda a mazhabar malikiya al-imam malik yana ganin cewa shiyarwa ɗin shi ya fi a kan ‘yantar da bayi shi ne mai shari'a nan ke cewa wa huwa ai al'ifam afdalu min al'aiki wa sau wai ciyarwa ɗin shi ya fi falala sama da ‘yantarwa kuma sama da yin azumi wannan shi ma abu ne wanda ake da munaza a kansa amma su malaman suna suna kafa hujja bisa wannan zaɓi na al'imamu malik kamar alƙawi abdulwahab al-baghdadi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabar malikiya a cikin littafinsa al-ma'una fi mazhabi eh, alimin madina yana cewa wa ikhtiyarul at'am li'annahu a'ammu naf'a yace abinda da yasa a mazhabar malikiya aka fifita ciyarwa din saboda amfanin da ya fi gamewa yace da annal aikka ya khussul muayyan saboda yantarwa din mutum guda ɗaya ne kawai yake banta da shi in an yantar mutum ɗaya za a yantar da shi wasu ya mula manfa'atu fihi da ghairi sa'im shi ko azumi in banda mai azumin babu wanda ke amfana da shi والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه ونفعه جماعة المسلمين يجي أما جروة كذا زي سوت فرلي سننكما أنفانيسا زي جمي الأمة المسلمين wannan shine abinda suke bayar da shi illa ko hikima na fifita shiyarwa a kan wasu ‘yantarwa da kuma azumi an samu daga cikin malamai na zamani waɗanda suke tafiya a bisa wannan fatawa kamar dr yusuf al shi yana ganin cewa wannan zance na Imam malik shi ya farin jaye har yana cewa musamman a wannan zamani namu da ake da matsala irin na talauci eh, da sauransu yana ganin cewa wannan yanayi da ake ciki zai ƙara bayar da rinjaye ma wannan zance na al'imamu malik to almuhim dai wannan shine abinda dalilinsu da suke faɗa amma mun sani cewa eh, hikima wajen 'yan tarai girmansa ya fi na ciyar da wasu ainihin mutane komai adadinsu komai yawan adadinsu almahim dai in an fahimci wannan wannan shine magana ta mazhar malikiya kuma shine dalilin da yasa shi malam ya kaddamar da cewa imma adda 60 miskinan likullin mudda to me zai bayar ma miskinai dan shi ne ce likullin mudda kowane miskini zai ba shi muddun nabi na annabu sallallahu alaihi wasallama guda daya waɗansu daga cikin malamar malikiya suna cewa ba zai ƙara ba ba kuma zai rage ba amma dai saman tafawa a khairan fahimta khairun ba waɗansu malamai ma suke bayan da fitowar yana iya dafa abinci wanda zai ishi kowa ya bashi waɗansu malamai suna ganin cewa in ya bayar da abincin nan gwargwadon muddin nabi guda ɗaya to yana da kyau ya haɗa masa in yana da wadata da abin da zai sarrafa wannan abinci ɗin domin ya amfana da shi to wannan eh, nau'i na farko kenan na wato ainihin shi kafara ɗin abu na biyu shi shine ce ausama shaharai wila an nasaka ko mutum ya yi azumin watanni biyu a jere idan mutum zai yi azumin watanni biyu a jere malamai suna cewa yana ɗaukar surori guda biyu sura na farko idan ya fara daga farkon wata misali a ce zai fara daga farkon watan muharram to in ya fara daga farkon watan muharram ana ganin wata ya ɗauka kaga zai zai yi idan an ga watan safar zai ci gaba hakanan zai yi wata biyu a jere kaga idan watan ya zanto 29 ne kaga zai yi kwana 58 kenan ya wadatar da shi idan ɗaya watan ya zanto 29 eh, ɗaya ya zanto 30 kaga zai yi azumin kwana 59 kenan ya wadatar da shi wannan kuma kaga babu wata matsala ko kuma ya fara daga tsakiyar wata misali a ce ya fara azumi wata muharram yana goma sha biyar to yaya abin nasa zai kasance shi ma wannan malar abin suke cewa magana da tafarin jayi eh, zai yi wannan goma sha biyar ɗan. idan wata ya ƙare sannan zai ɗauki na safar safar in ya kare da bada ya yi wata ɗaya da rubi kenan sannan sai yi kuma guda biyar guda goma sha biyar wanda zai cika masa na wato ainihin watansa na na biyu din ya cika wata biyu don haka inda mutum ya bi wannan tsarin yana iya yiwa ya yi azumin kwana hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin kuma duk wanda yi matuƙar ya bi wannan tsari ɗin ya halasta kuma ya yi daidai ma'anar cewa zai yi shi a jere shine baya halatta ya raba wannan azumi ɗin baya halatta ya sha ruwa da gangan idan ya sha ruwa da gangan to malamai suna cewa Ah, azumin ya rushe gaba ɗaya ko da ko saura masa kwana ɗaya ne sai ya sha ruwa ba tare da uzuri ba to azumin nan ya rushe zai sake ne daga farko da haka jama'a mu ji wannan mu ɗauki addini da mahimmanci wannan ba ƙaramin laifi ba ne mutum ya karya azuminsa daga gangan musamman da wannan hanya ta jima'i da malamai suka yi ittifaki akan cewa yana wajen ta kafara lokacin mu yayi za mu tsaya a nan insha Allah gobe in Allah ya kai mu za mu ci gaba da bayani akan uh, nau'i na uku na kafara da sharuɗansa da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi azumin mu ya karbi kiyamun laifin mu ya sanya mu cikin waɗanda za su samu rabauta da gafaran zunubansu sakamakon waɗannan ayyuka da suke yi ko muke yi a watan ramadan amin allahumma amin wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh